Shirin ma'aurata shiri ne wanda yake shiga lungu da sako na gidan aure ya zaɓi muku matsalolin da yake fuskanta da kuma hanyoyin da za mu bi domin a magance muku wannan matsalolin. Har ila yau ni suna na Amiya Tare Muhammad Ruskuwa ni ce zan ga jagoranci wannan shiri a halin yanzu a tare da ni kuma akwai mu Sunana Muhammad Bello Ahmad. to malam muhammad bello muna maka barka da zuwa filin shirin zamantakewar ma'aurata duba da yanayi na da ake fuskanta a rayuwa na aure yanzu musamman waya tana ɗaya daga cikin abin da yake taka muhimmiyar ruwa wajen taɓarɓarewar zaman rayuwa za mu so ka ɗan yi mana bayani game da illar da wayoyi take yi ga matan aure musamman harkar social media da abubuwan da suke faruwa a kanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a kamar yadda aka sani cewar ita waya tana da illa tana da amfani amma kuma amfaninta yana da yawa illarta ya fi yawa Abinda muke nufi shine idan yau a matsayinki na ya mace waya zaki ki amfani da ita ne wajen kira aika saƙo duk zumunci da sauransu dukkaninsu za ki iya amfani da waya wajen yin waɗannan abubuwan amma idan ya zama na cewar waya kin mai da ita ne wajen amfani da ita wajen lalata zumunci to akwai matsala za ki ga cewar matan aure sukan yi amfani da wayoyi domin samarinsu na waje za ka ga mace har cewa suke akwai dukkanin ya mace ya kamata ta riƙe samari guda uku akwai mudan da za ta aura akwai saurayinta na holewa akwai kuma saurayin da za ta ajiye shi na atm an gane akwai kuma saurayin da za ta ajiye shi na ɗinki da sauransu dukkaninsu samarinta ne kuma kowanne wannan bai san wannan ba wannan bai san wannan ba wannan ba bai san wannan ba haka ake ta wannan rayuwar to idan ya zama da cewar yarinya tun tana karama ta saba da riƙe waya babban waya za ka ga cewar a gidansu babu wannan kuɗin da za a sai mata wannan wayar a ina ta samu akwai yarinyar da na sani wallahi tallahi saurayinta ne sai mata waya babban waya ubanta ma bai sani ba ta je ta sai da ita wannan waya ta ƙara cika wani kuɗin ta sai babba wadda ta fi wannan sannan kuma akwai wanda saurayinta ne da azumi ya sai mata buhun shinkafa babba saboda ta kai gidansu a wajen da ake sai abu na ta ce da ne ka ajiye min zan zo in dawo an kafa ta dawo abin da aka sayo wannan buhun shinkafa a lokacin dubu ashirin da wajen takwas ne amma ce masa ta yi ba ni dubu goma sha biyar zan je in sai waya mai shinkafar yake cewa shekaran jiya babanta ya zo karɓi rabin kwanon shinkafa ba shi ya je kai gida don haka kuma da ita za a ci wannan shinkafar da ta kai amma da ta siya da ta kai a yi mata albarka da waya ta gwammace ta gwammace da siya waya to wannan wayar tana da illa na farko illarta ta farko shine ki shiga tiktok ka ga yadda matan aure zawarawa 'yan mata yara ƙanana yaran maza yara mata babu wanda zai tsallake wannan masifar da ta zo ban ta tiktok mace katuwa ita ce mai ba da tarbiyya ta zage tana ki rawa a tiktok wannan abin yana ƙona dukkanin mai hankali rai ba wai tiktok din ne bala'i ba a'a ki mutu ana play ɗin wannan bidiyo idan kika mutu ana play ɗinsa wani zai tsine miki wani zai zage ki wani zai yabe ki wani irin ki a shararai za su riƙa yabanki to da sauransu dukkanin irin waɗannan akwai su yanzu idan matarka tana da waya babba na farko baka isa ka hana ta yin facebook ba idan ka tana facebook ka zo kusa da wajen ta kashe to ka tabbatar da saurayinta take chatin idan tana yin whatsapp tana yin group whatsapp kuma group whatsapp din nan akwai mazaje a ciki dole za a rage samu da hankali a matsayin ke na matar aure bai kamata ma ke zo wannan abu ba sake ki. an gane idan mijinki ya zo za ki rufe ko kuma ki nuna masa cewar ba yin wannan abubuwan amma idan kika fito za ki iya yi ko a gidanki ba kuna tare da shi ma akwai matar auren da yi na a ajiyar a gaban wajen ta fi da kula ba bai san ma tana yi ba idan ya zo menene ka ba ba ta ka masa ta tsaye da wannan wayar ko kuma ta tafi da ita baka iya ta ajiye wayar ba ko kuma duk da yake wayar matarka a a screen ɗinta akwai security a whatsapp ɗinta akwai security a facebook ɗinta akwai security an gane a bot ɗinta ma akwai security don haka akwai abubuwa da ta ɓoye na wanda kai mijinta ba za ka iya ganin wannan cin amana ne to shi yasa tun daga rayuwar zamantakewar yara a gida ake samu yanzu misali akwai yarinyar da ɗaliba ta ce take cewa ita ita ba za ta taɓa auren talaka ba domin domin babarta ta ce mata ba za ta taso a cikin talauci ta ci gaba da a cikin talauci ba na ce ai wannan karki ɗauka cewar wannan talaucin da ke ci ba jarraba ce ba jarraba ce duk yadda ke kai wallahi wai ta hannun yari ta kai ta dubu ɗari da wani kaga a haka iyaye sun ba da kofar taɓarɓarewar kwarai kuwa kware kuwa domin sun ba da kofar taɓarɓarewar ‘ya'yanta. Eh, Tana ƙarama ki tuta mata cewa ai ba za ki aure talaka ba. Ƙwarai kuwa domin me akwai eh, yiwuwar yaran da za ki aure yara ne uwa ba kwaba Akwai yaran da ba uwar ce ta kai masa ɗinki ya irin tankan ɗan ta zo ta ce masa yau ya kamata mu je da kuɗin da aka kai ɗinki nan ka je a gyara wani ɗin wannan abuwa ce a gabana a gaban uwar yake wallahi ma ba zai duk Allah ya to irin waɗannan abubuwa akwai yarinyar da wallahi wallahi baban ta kullum ta duk makaranta ko makaranta a sati dubu goma sai da mai kira ta ce alhaji tana ganin yarinyar nan kullum ta abin da ya sa nake wata sabida kar ta je ta wata Allah ji kansa wallahi sai da yau samu to yari yana da abin da ya gina akai sai da shi na farko bai isa ya gaya mata magana ba tunda an samu broken house a gidan na farko uwar da uban ba ta tare idan yarinyar ta shirya za ta tafi makaranta sai ta tafi gidan uwa idan ta je gidan uwar uwar sai ta ce cire kayan ki za ki raka ta to irin waɗannan abubuwan yarinyar haka je central ba ɗaya har yarinyar ma aka cire daga makaranta ta daina to don haka irin waɗannan wayoyi misali idan kana tiktok za ka yi ta ganin mata irin iri na aure a ciki idan ka yi magana ta ce ai zamani ne ne zamani ne dole sai kai baka isa ka hana ka tiktok ba tana yi sai dai in allah ya taimake ka domin zafinka duk masifarka baka isa ka ce wai ikon ka ko karfin eh, ka ne zai sai ta ma matarka ba a'a Allah ne kai ta addu'a shi yasa ake so kai wa matarka addu'a idan tana bacci ka rika mata addu'a ko a ta ne idan Allah ya sa ta sai ta shi domin in ba ta sai ta ba a unguwar da kake ba sai ta saurayi wallahi a layin da kake wallahi sai ta saurayi ko me sai da ah, yalo sai ta kira shi ta ce tana san shi ita mace ai wa kike so take banza haka ne abu shi yasa dole ne ga na cewa a facebook za ta kamar yadda ake yi a da a waya baka san mutum ba kawai ka ta kira ta ka dauka ko ka ci gaba da soyayya ba ta san ka ba aljani ne kai mutum ne kai oho ba ta sani ba amma me irin waɗannan abubuwan dole ne ga da cewa an saita a cikin rayuwar cewa idan ya zama da cewar yarka tana da ah, tana da waya to dole ne kullum kafin dare ka kwace ta kai monitoring din wannan wayar akwai kesin da na taɓa kashewa a cikin ɗalibai na yarinya ce take chatting da wani ɗalibi ɗan ajinsu ɗan ajinsu ƙarfe goma sha biyu da rabi na dare tana chatting da shi har aka zo aka gifta kuma faɗa ya shiga tsakanin su a haka mun ƙara. so masu kallon mu kuna kallon shirin zamantakewa ma'aurata da ta mujallar ta shafi za ku iya bibiyar mu a shafukanmu domin kallon shirye-shiryen da kawo muku facebook mujallar matashiya youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya ko kuma a twitter za mu karɓi sabon da kuma daga zarar mun tashi mu Albashirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauƙi a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye ma'aikatanmu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙwarewa sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauƙi. domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma to ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauki ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Aminci Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci Rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsaruka ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin Uh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwaɓar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishin mu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. masu kallon mu mu da dawowa to malam da muna jin irin gwagwarmayar da ka sha kana gaya mana yanayin yadda kuka je kuka yi gwaji da waye hata a ce ta yarda da wannan gwaji ba daga lokacin da kuma da ke da wani sai ka sake dawowa a wani habalis habalis yana da wani support da ke shi baya yin gwaje-gwaje koma ta ta so ne dole sai an kawo an ce wani yana da an ce wani yana da matsala eh. to kuma dole ba za ta yi shi abin da likitoci suke gwaji domin likita duk abin da ya gwaji gaskiya ne shikenan muka je asibitin malam aminu kama wani likita na ta je shi consultant dakta ne ma a urology shikenan muka je wurin komai ya ce aka yi test aka yi komai ya ce ba matsala saboda gudun matsala bari zai yi cct tsakanin aka ya ba ni cam ɗin da za a wannan cct tsakanin ya ba ni wata ɗaya da na zo na nuna wannan likitan sai ce a'a mu koma ranar talata da muka zo laraba alhamis yake ke za a yi saboda gudun da shi ma hankalin ya kwanta hankali na kwanta shikenan maka je aka zo aka samun kayan tiyata ranar alhamis hmm. a daman aka laraba kada ka ci komai har wayewar gari hmm. na zauna ba ci komai har wayewar gari aka zo aka yi wannan ct scanning din aka ga abubuwa a cikin kwamfuta normal hmm. sai ya kira ta sai ce da ne da ita da shi makarar ofis sai ce to abin da nake yi shi ne wannan duk nan gwaje-gwaje babu abubuwan da ban yi ba saboda haka je ah, komai normal tsakanin allah ne bai kawo lokaci ba shi kenan, sai ta ce ita ai ina akwai malamin su eh, eh saboda haka ido baya da sai dai abu ne ko na amfani ko na menene ko dai kashi na ne akwai wani malamin su sai na ce ki je ki gani ni dai ban zo ko kowane malami ba shikenan sai ta je aka yi an ji wani malamin ya buɗe baki ya ce iska ce a kanta ba za ta wanke ba ta ce an kawo farin zani da farin riga da farin farin a siyo farin zakara a yanka zakaran nan a rubutu da nuna ba ta sha sannan sai ta samu lafiya ta Allah sai ya buɗe baki ya nuna sai ta gaya min sai na ce in dai sai eh, ni haka zan samu haihuwa ba na bana so ma Allah ba na haihuwa ba zan zo da wannan abu ba daga nan ta tafi ta tafi gida har na shiga da abin hawa na gida da fito da ke na dawo wajen mahaifina ina ce ya kaji kaji kaji kaji abin da ya faru ke karka je gida ka bari sai da safe tun da yanzu dare yayi na koma gida na kwanciya da safe na je sai suka ce mun ai magana ce ta cewar wai baka da lafiya ba da lafiya eh in ji in ji ta kuma an yi an yi ka je wajen mai kan da zuwa sai na ce ko masu wannan labarin ta sai na ce haka shi kenan sai na ce to gaskiyar magana ni ba zan ci gaba da zama da irin wannan yarinyar ba daga nan sai na kai masu takardarta shi kenan bakin wannan sai aka yi ta zuga ta cewar ki riga shi aure kin san a irin waɗannan za a ce za eh, shi aure waye yauwa a yi cewar bari da nan sai ga ya san ina da farin jini sai pap sai ta fada sai ta aure tana shiga aure sai Allah ya ba ta rabo kin ga Allah zai nuna wani abu mm. shikenan sai Allah ya ba ta rabo mm. sai aka ce to kun gani ba ai ba mu mun ga zai fin sani. waye ya mutu waye tafi mm. ranar da aka haifi yaron nan ranar sunansa haka aka ɗaga shi aka ce ga yaron da ake ƙoƙarin hana shi fitowa duniya Allah ya fito da shi to kai da ina ka samu wannan labari abin da yasa akwai wata yarinya yar gidan yayata tana aure a dangin a family din mm. su shikenan ta ce a gabanta dan ta ji haushi aka faɗi wannan magana mm. aka ce ga yaron da ake so a hana shi fitowa duniya ya fito mm. babu yadda za a yi domin duk abin da karan da Allah hana shi cara ko an zo da kan da menene eh, ana buzuru ana shaho su yayi mm. wallahi haihuwa ki rika yin ta kenan shikenan a lokacin sai na ji aure ya fita daga raina mm. kwata-kwata na dena saboda kana tunanin tunanin baka sanya zaka je in ka kara yin auren yadda za ta kasance shikenan na zo sai ah, na ji fara zuwa wajen wata kuma mm. da na fara zuwa wajen wata Allah cikin ikonsa ita yarinyar nan sai da aure zo dab sai na ce ta zo mu je a yi gwaji eh. sai ta ce ita ba ta yin gwajin aure hmm. shikenan sai na ce saboda me sai ta ce a ita al'adar gidansu ce ba a yin gwaji hmm. kawai za a yi aure kawai za a yi ne hmm, a kyautata niyya sai na ce to ne gaskiya sai an yi daga nan sai kanan mahaifinta to zo ce min abin da sa wanda ta ki zuwa a yi mata gwaji Sabida tana da cutar kanjamau don ta gaya ba ta yi aure sai ce ta gaya min ba sai ce to abin da ya kashe mijinta kenan don haka akwai tes ɗin da aka taɓa yi da ita da mijinta yanzu haka ma akwai tes ɗin a na wallahi tallahi tana da cutar shi shikenan da na gaya mata sai ta sa kuka sai ta ce ai ita ba ta so na ma ji wannan magana ba so ta yi sai an yi aure ai mm. ba kowa ba ne yake ɗauka mm. daga dan muka rabu da ita ana nan ana nan sai na fara soyayya kuma da wata da na fara soyayya da ita ita kuma akan tana da rainuwa yarinya aka fara soyayya allah cikin ikonsa sai ah, na sai mata waya da na sai mata waya sai ta ce ai ita allah ya kashe ta ba za ta zaɓi wannan ta mata kaɗa ita waya da ke so dubu ɗari da hamsin take so kuma in ba irin ta ba gaskiya ba ta son kowace waya sai na ce to shi kenan sai na to kawo wannan ɗan sai ta kawo sai da da ita gida ita wannan ha an kai kuɗi ba daga baya sai nace gaskiyar magana ba zan iya auren yarinyar take da rainuwa ba domin duk matar da za ka ba ta abu ta raina yau ta raina gobe ta raina akwai matsala a aurenta tana iya yiwa idan ka aure ta duk abin da ka ba da ba za ta taɓa ba shikenan daga nan muka yanke alaƙa Allah cikin ikonsa sai muka rabu bayan mun rabu sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ƙara haɗa da wata a nan shi kenan babanta ba kina ne muka je aka yi aka fara muka fara zamantakewa da ita muka fara soyayya da ita sai a nan guguwar da aka ce ai wannan fadar zai ta aura ba fa ya haihuwa da ba ta ta farko ya haihu ita kuma ga shi duk inda ta yi aure kuma ta samu haihuwa kenan ana nan ana nan ita yarinya ta kasa gaya ba mm. ni da ban tuntuni da yake babanta abokina ne amini na ne sai yake gaya ma kaji abin da kakannin yarinya ya suka faɗa sai yake to kai me kace sai shi a shi amma akwai abin da yake kuma duk inda ka da wuri aka ce ba ta haihuwa kenan daga nan kun in dai ba ta haihu ba da matsala domin ana ganin allolin mace guda uku akwai allon da ya haife akwai dan da ta haifa akwai kuma kuɗi waɗannan allolin da ne wanda baka isa kansa ne kuɗi in babu allon da ta haifa ya halice ta to akwai ɗanta domin za ta iya yin ƙarya don ta ko ina sannan kuma a zuciya don haka daga nan yarinyar nan ta kasa gaya min idan na je wajenta sai je kawai ta fashe da kuka da sa sa kuka ta kasa gaya min daga nan sai na ce to abin da za a yi kawai na haƙura da ni da wannan yarinyar daga nan ina nan sai Allah ya sa mahaifiyata sai ta ce min ga wata ka aure ta sai ya ce mm, mm, sai ta ce min ni na ce ka aure ta daga na aure ta Allah cikin ikonsa kusan ma yar uwata ce dan da kakanninta da kakanni na uwarsa ɗaya ubansa ɗaya to Allah cikin ikonsa da na aure ta Allah subhanahu wata'ala a ranar da ta zo ina jin a wannan satin Allah ba ta rabu shikenan yanzu cikin ikon Allah muna nan muna zama mu lafiya babu abin da ya shafe mu na rayuwar auren mu ko mutum da nake da ita har yanzu ba mu taɓa samun saɓani da ita ba ko in ce a ta ce a'a ko kuma in ce kaza ta ce a'a dan da dama wani abun ma ita ce ke ƙara min karfin gwiwa a yanzu kuma duk ban yi tsawon soyayya da ita ba dan zuwa na zance ma a wajen ta uku na je na je na farko na gabatar da kaina na biyu na uku kawai sai magana aure akai sai ya ka yawan mazance ba shi bane a gida za ku iya shakuwa da matar da za ka aura don haka irin waɗannan abubuwan an sha yin su kashi-kashi da dama a rayuwar soyayya ita soyayya tana tsanani domin a lokacin da aka ce yau za a ɗaura wa tsohuwar mata ta aure wallahi ranar ban yi bacci ba wallahi ban yi bacci ba sabida ita ma ranar da za a ɗaura min aure take cewa wallahi ba ta bacci ba har yanzu takan bugo min waya har yanzu takan bugo min waya bacin sun rabu sun rabu sun rabu sun rabu da wancan hmm. kuma rabuwa aka yi ta uwa ka ubanka to yanayin yadda ka ce sun rabu kuma yanzu kai kana da aure kuma kana jin daɗin zama da matarka to kuma amma a yanayin magana ka na ga alamun kamar har yanzu akwai soyayya tsohuwar matarka a cikin zuciyarka to ya kake gani zaka iya dawo da ita ne ko kuma ya to ai shi wannan lamari ne na Allah idan Allah ya zan dawo da ita zan dawo da ita amma dai kan babu wannan maganar a dai yanzu babu ita kwata-kwata a cikin zuciyarka domin idan na ce zan dawo da ita kin san su iyaye ba sa manta abu duk abin da aka yi wa ɗanki ba za ki manta ba shi ɗan zai iya manta ke ba za ki iya manta ba don haka shi yasa dole ne zama da cewar in ma na amince gidanmu ba za su yadda ba zan za su yadda auri kowa a duniyan nan amma ba za su yadda aure ta ba to masu kallon mu duba da yanayi na lokaci yana ta ɗaga mana hannu a nan za mu kawo ƙarshen shirin na yau na rayuwar masoya mun ji irin gwagwarmaya da aka sha a cikin wannan <coughs> soyayya kuma gaskiya akwai darasi babba wanda ni kaina na ɗauke shi a cikin yawanci darasin da za mu duba a kai shine mu sani cewa duk wani abu da zai faru idan Allah bai kaddara da rabo a tsakanin ku da mutum ba to duk yadda kuka kai fa da san wannan abun ba za ku taba samu ba idan kuma ka yana guri mai nisa din nisan shi ditsiya, tsiya rintsi sai ka je ka tadda wannan rabon a inda yake wannan labarin naka gaskiya ya taba zuciya kuma hakan ya kara da yawa akwai wanda ya kara musu ilimi a ciki cewa akwai samu akwai rashi kuma dole in dai ka yarda da wannan to lalle rayuwar mutane za ta inganta to sai a mana sallama ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina wannan ina godiya kwarai da gaske To alaikum salam ma muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Masu kallon mu kuna kallon shirin rayuwar masoya ne daga nan tashar kallo ta mujallar matashiya TV. Za ku iya bibiyan mu a mu domin kallon shirye-shiryen mu YouTube mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya, Twitter at matashiya ko kuma ku kira mu kai tsaye ko turo da sako akan lambar wayar mu kamar haka. sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida a madadin jagora kuma mamallakin mujallar matashiya tv abubakar murtala ibrahim sai ni da na gabatar amina sannan ne a cikin mujallar ba shakka matashiya ta kin